الإيمان والإنسان lokaci ci gaba da karatu a cikin littafin Allah da girma. Har yau muna nan cikin suratul ba'a sura ta ishirin daga cikin sauran Alƙur'ani. Darasin mu na jiya ya tsaya aya ta tamanin da hudu. Za mu ɗan ramto aya ta tamanin da uku saboda daidai cewar darasi. muna cikin kisar annabi Musa alaihi salam wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin yadda ya kai ƙarshen mulkin fir'auna ta hanyar haɗa shi a cikin ruwa ya tsayar da annabi Musa da waɗanda suka yi imani tare da shi bayan haka sai Allah ya hori annabi Musa ya zaɓi mutum saba'in daga cikin jama'a dai ya je da su a dutsen turisina don ganawa da Allah da karfa a taura littafin da zai zama kundi na ibada da shari'a. To shi ne sai Alhaji Musa ya fur jama'a sa bayansa ya riga a sai Allah ta'ala ce wa ma ajalaka an kaunika ya Musa. Menene siyasa kai ya gaugawa kabbaro jama'a kaya ya Musa Kala, annabi Musa ce jawaban suna mai ba da amsa ala su'ali rabbihi lahu akan tambayar da ubangijin sai masa yace hum ulai su ga sunan ai bil qurbi kusa min ni da suna kusa da ya aduna za su zo ala asali bayan kawuna يعني السبعين su mutum arba'in da nan al'adina waɗanda suka zo ma'ahu tare da annabi Musa suna nan baya ne. To kuma sai ya bada unuri da hamzari na mafari ko dalilin da ya tsaye riga cewa a jirtu ilai ka rabbi da tarba Allah na ya ce na iso wurinka don ka yarda da ni a da tabba ni don ka yarda da ni a don neman ƙari fi riba ka yardarka kenan idan ubangiji Allah ta'ala ya hori bawansa ya sautauta aiwatar da horon nan wani yana sa samun ƙarin yadda Allah subhanahu wa ta'ala fiye da wanda ya jinkirta akwai abubuwan da ba a son gaugawa akwai abubuwan da kuma ana son gaugawa wasu abubuwa ba a yanzu ba a yi su da gaugawa to irin su ne ana da ce ma gaugawa daga shiɗan gaugawa daga shiɗan kamar gaugawa hukunci bayan mushi ko kuma gaugawar amsa sakawa, tun ba a yi bincike ba da ire-iren waɗannan akwai kuma abubuwan da Allah yana son a gaugauta su kamar irin hajji na Allah ya hore wa mutum na Allah yana son ya gaugauta shi kai ya jinkirta fara ta'ala Allah mai girma ya shigo ga annabi Musa don ya labarta mai abin da ya riga ya faru a cikin jama'a dai bayan tafiya ta wurin ganawa fa inna haqiqa mu qad fadanna qaumaka mun jarabci mutanenka yan ba adika bayan ka da su ai ba adira kika lahun bayan ka da su mun jarrabace su da wata musiba والمراد أدلهم بالقوم لمتانا ولا أنا بنو إسرائيل الذين استخلف موسى عليهم ولن موسى يسني ما خليفة أكنت أخا هارون فهو هارون يجي أخلفني في قومي كما خليفة لجماعة فالذي تجول كفن التوراة وأضلهم السامري sadiri ya fadar da su fa abadun bijila suka bauta ma dan maraki billaban da kiɗa warraƙasi da rafa bayan da zai ga mun jarabci al'umma kai da fitina don fatanna fitina ya ta fitina shirka wal fitnatu akbar min al-qatl shirka ta hikifa nauyi domin fitine su da suna bauta ma dan maraki wanda sanari ya fatar da su ya kera musu ɗan maraki ya ce wannan shi ne abin bautar ku shi ne abin bautar musa sai yammanci ya bi ɗan wani abin bauta can daban sai suka rugu da magana suka bauta mai sai sa wasu abubuwa da ka ɗaura rayuwa shi ne kiɗa da rawa dan in ana kiɗa da rawa taron da za a yi ko raki ne ba a yi ana kafin ƙur'ani bare in ana sallah kana ganin ga tarawih daga farkon ramadan da biyu uku za a ga masallaci ya ci kan kan awashi amma da an ga mu goma sha sai ga ana ja da baya amma in kiɗa da busa da rawa da tafi aka yi an shekara a yi ba a rasa cika, da an yi koran mutane wabil qurtubi ya zo a cikin tafsirul qurtubi Wasu sujina imamu an tambayi imamu abubakar as dushi ma ya kulu sayyiduna ni shugaban mu zai ce alfaqihu masani addini jama'a jama'atin game da wasu jama'a ya ji dami'ula da suke tattaruwa wa yakfurula wa yukfirula su yawaita min zikirin lahi ta'ala ambaton Allah ta'ala wa zikirin Muhammadin da an ambaton annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fatawa wace aka wa wannan babban mallaki abubakar akurtushi malami ne ne hukuncin mutanen da suke taruwa su da yawa suna zikiri da yawa suna an ambaton annabi muhammad ثم إنهم يضربون بالقضيد على شيء من الطبن sannan suna bugu da makiɗi a kan wani abin kiɗi suna da abin da su da makaɗin suna kaɗawa wa ya yaqumu ba'dhum wasu ku za su miƙe yarkutu shina rawa wa ya kai wajen shina faduwa hatta ya ƙafa ga shiya alaihi har ya faɗi ya kuma ana rawa ana ciki ana rawa wai da sunan zikiri da suna ambaton annabi muhammad har wani na faduwa har ya suma wa yahudu nuna shay'an sukan halartu da wani abu ya aku nuna wanda suke ci za ku shirya wani abinci da suke ci fa halil huduru ma'ahum ja'izum Allah shin Allah ta kan malam mutum ya halarta irin wannan wuri da ake wannan abu ya zama tare da su da wannan zikiri da wannan annabawan annabi Muhammad da kiɗa da rawa da tuma da faduwa ja'izun ya halarta amla ko bai halatta ba abdura Allah shi dan malam ko ba mu fatawa ya abu kuma za a tashi muku rahama wannan saboda ladabi ba a kira malam da sunan mutum guda ba a ce mai ko ba mu fatawa ba a ce ka ba mu fatawa wajen girmamawa to sai malam abubakar kunku shi ya ce a cikin tafsirin ƙudiri ba cikin tafsirin ƙudiri jazzaki na goma sha ɗaya shahi ɗari biyu da talatin da takwas aka kawo wannan magana to ga amsar mala jawabu amsa yarhamuka Kalla. kai ma Allah shi maka rahama kai ne tambaya mazhabu sufiya hanyar sufaye hanyar sufaye ta ana zikiri ana ambaton annabi ana kiɗi ana rawa ana tuma ana haɗuwa fadalatun ne dada wajen halatun da jahilci wa balala da fata wannan ba addini ba babu kada cikin addini wa malik islamu ba abinda an musulunci illa kitabullah a ce riko littayin Allah wa sunnat rasulihi da sunnan manzo ne sallallahu alaihi in kana son kai musuluncin da Allah ya tsore to ka rike Allah ya ce manzon Allah ya ce babu ruwanka da wani sufi amma raqab amma rawa ahdathahu farkon wanda ya kirkiro wannan a matsayin addini ashabul salih jama'a salih wadanda da Allah ke cewa adallahu musaliri to mutane ne a duniya su suka fara kirkiro haɗa ibada da kiki da rawa da duma da faɗuwa su suka fara kirkiro wannan mutanen salih mutanen banza don haka hakan mutanen banza sun warko lamma na faɗa lokacin da ya riƙa mutu ɗan maraƙi da sadan jiki da uwarun da yake da sauki irin na maruƙa. Fasamu ta suka tsayu, yankutu da suna rawa haura hujeri, waya ta waje nuna suna duba suna faɗuwa, fahuwa jirin kuffari, kiɗi da rawa da tuma da faɗuwa da sunan zikiri da ambaton annabi Muhammadu wannan dabi'a ce ta addinin kafirai wa ubadul ijli dabi'a ce ta masu bautan maraki masu bautan maraki ba masu bautan Allah ta'ala ba su suka fara sawo cikin addini da rawa da kuma ana waɗuwa wa amma saban amma shi dai abin kiɗi fa awwalu man ittakhadahu farkon waɗanda suka ƙirƙiro shi kiɗi a zana da ba zindiƙai waɗanda ba su da addini da ya shiga nubihin musulmi na don su ɗauke hankalin musulmi an sa da layar da ala daga littafin Allah don haka gaga yanzu haka idan matashi ya tashi yana haka alƙur'ani Zai samu wani lokacin tallafi ko ga mutanen shiya ko ga mutanen anguwa ko ga mutanen karamar hukuma ce ko ga mutanen jihar ne amma abu ya zama baki ya zama shida shiga studio shida kit alele kiɗi da buga shida waka da za ka ji ya tara manya-manyan daloli har wajen ma sai an gayyace shi a matsayin na mawaki dan musulmi da ya lalace ya zama dingai to an kirkiro wannan ne don a ɗauke hankalin musulmi daga littafin Allah ta'ala don duk wanda ya zargi da waka da magana da kayan Allah gare ba ta so ba don da kayan Allah ga bai an kike ayi waka shi ko kike da waka da san shi don ba mu shi da haka ga sai ya zama mai kiyayya da masu cewa Allah ya ce ta ai saboda ni shida ga na sura kun taushe mai kafa ta shigowar kuɗin shiga a ta wani wa inna ma kana majalisun nabi a'a ita majalisar manzon Allah ta kasance sallallahu alaihi wasallama ما al'adina da sahabbai ne ka anna ma ala ru'usihim wasayru kamar tsuntsu a bisa kan min al-waqa'i saboda natsuwa in ka zo mu lefa annabi ba a ganin motsi irin na wauta da rashin hankali kowa ya shiru kamar da a ce tsuntsu zai sauka da kanta kana son da laɓaɓa da hannunka a kama shi ba sanar sanar ba kai ba Kama a ce fara za ta sauke ta kanta kana son ka kama ta kana motsi da ƙarfi kai sauri kai wuce hannu ka gadon kwata sai ka kama na ba sai san sannu sannu sannu to haka sahabbai suke a majalisar annabi kowa ya zamna ya yi ce ya yi shiru za ka gaba cikin natsuwa da kawaici da kamun kai da mutunci amma majalisar za zamani to tun daga nesa za ka ci ƙara kiɗa da tufa sannan da jinniyar dugadugan kata suna wuntata suna tuma suna waɗuwa suna mulmula sun suna Allah akbar la la la ba ana Allah akbar la la la la kaga la babu ke to wannan bai kida da tuma da waɗuwa ba ginin Allah na ba kuma ba tsarin musulunci na ba asali ne yan bautan maraki zuwa jirgin ruwa zuwa ƙarƙaroshi don shi da ne a kiɗa kai ya zo mutane shi yanzu da mai kiɗa ya zo ya yi kiɗa za a ga an da kai tsaye za a ga ana zuwa gabar da yamma na mara arikunan sai an cika wuri sai an yi ba da bulala ana kora kwaki, ana tungusan mutane guda da baya amma wani karatuwa kaga ana kora kwaki, kaga ana tungusan mutane ba a yi ba to mutum manzon Allah majalisa ce ta natsuwa da kawaici da samun kai fayan waje ya kamata duk sun daga duk wanda a shugaba wannan wajibi da mamaya ne wanda suke kulawa da al'amura na shugabanci an yamna ahu to hana mutane masu yin kiɗi da waƙa da rawa da tuma da faɗuwa to hana su an daga halarta sai masallaci a masallatai ko da hada wani masallaci wannan wajibi duk wanda a shugaba na shi na da iko ya hana ma masu wannan dariya yin wannan dariya Allah ya gawa ta masa dauna ya yi wannan aiki da yake zuwa tare da malam da rubutun wannan tafsiri yana kafa shawara ai lokacin shiya shiya duk inda aka da ruwa ana kuwa a shi yana wani kalli za a ga an yan doka sun zo wurin suna kama da gudu a gani an shaɗa gudu a tsaka wani ɗalla na an shaɗa gudu kwarai da gaske to saboda wannan ba addini ba ne wala ya yahillu li ahadin bai halatta ga wani Yi billahi da iman da Allah yau yawmil akhir kuma iman da zahira? an yi hadura ma'ahum shahadata tare da masu kiɗi da rawa da tuma da faduwa da sunan ibada aulo ina ko yake mace su a raba su ne akan kallon ko taimaka musu ka a taimaka musu ko ka ara musu na ka sauke ka ara wa hada mazhabu malik kuma wannan ita an mazhaban malik kaji don wani ya wani abin da zo a malikiya ko an ba ai wannan ya zo a mazhaban malikiya to ka ci kidin nan da rawa da tuma da da murmula duk ya zo a mazhaban malik ka a koma ka a koma rawa ba mazhaban da ba wa abi ko ba mazhaba abu hanifa da ba wa ko ba mazhaba shafi'i ba wa ibn hanbali ba mazhaba ta hanbali da ba wa wannan da ta na wani magabaci cikin musulmi wanda ya sa cikin mazhaba dai a yi kiɗa a yi rawa a tuma a wada a yi mulmula wani matsayin addini babu su duk wanda da haka nan saboda haka mazhaba ta ta sa a mazhaban musulmi hanya ce irin ta ‘yan samirawa, malam ya ce aljumma, ka jebi tafsirin jumma. A cikin tafsirin jumma ya ɗebo wannan, ta kenan shi ba cikin ƙurɗuri ya ɗebo ba, a cikin jumma ya ɗebo, shi ko jumma cikin ƙurɗuri ya ɗebo. To duk tafsirin ga ‘yan gadi ba za a ga wannan. Ƙurɗuri ƙarni na nawa, ƙarni na shidda zuwa na bakwai, ƙarni na shidda zuwa na bakwai. aka yi wannan ya rubuta tafsiri mujalladi 20 daya biyu har 20 tafsirin ya jiye da to in ka diba mujalladi na goma sha daya shahi ɗari biyu talatin takwas aka ga wannan magana shin don Allah ko da izala ta kullo an daɗe ne kwaɗi ko ba a ba tsakanin izala da kwaɗi shekara ta ruwa ba kwaɗi wani ba kaga a ce ba a yi izala sun ga ce kiɗi da rawa da juma da wasu a haramun nawa a ah, mallam manyan mallamai magabata masana tafsiri su suka rubuta haka a cikin tafsirin saboda haka ba wani sabon addini na ba ba kowai ana karanta shi don suka ga wasu jama'a a don gyara don a koma ga hanyar farko a ba hanyar da wasu a ƙirƙiro da baya قال فإن لقد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفقال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا ولكننا حملنا أوزارا من سيلة القوم فقدرناها فكذلك ألقى السامري Fara da Musa sai annabi Musa ya dawo daga wurin karba a taura shi da jama'a ne. Ila yi zuwa da jama'a ne da ya bari wanda su ne mafi yawa don mutum saba'in ɗaya sauka. Gabbana yana mai fushi min jihatihim ta jihar. Atifan suna mai tsananin damuwa. Ai, da zubnin mai tsananin damuwa. duk wanda annabin Allah manzon Allah ya zo cin ma jama'a ne na bautar dan maraki ai dole ya ciyo dole ya kushi qala sai annabi Musa ya ce ya kauri ya ku jama'a ta alam ya'idukum rabbukum ashe ubangiji ku bai alƙawar da muku wa'adin hasana alƙawari ne kyau ba ma'ana su duka alƙawari na gaskiya shi ne alƙawari kyau Allah ya muku alƙawari alƙawari na gaskiya annahu yu'tikum at-taurata cewa zai ba ku at-taura don haka nace in karba at-taura kuma tare da rakiyar mutum saba'in daga cikin ku a qala alaikum al shin lokaci ya muku tsawo kun ga na rage ban dawo ba muddata jira mubarakati iyakum lokacin da mun karbu da ku mu mun ga yayi tsawo don shi kun ga canza am arattum ko kuna nayin an ya illa alaikum gababun min rabbikum mushin ubangiji ya wajaba akan ku don wanda ya bauta ma wani Allah kushin Allah sai ya wajaba akai bi ibadatikum al-ijla saboda kun bauta ma dan malai fa akhlaqtum shin don kun ga na dade don shi kun ga saba wa mau'idi lokacin zuwa na alƙawari na wa tarattum al-maji'a ba'adi kuka bar zuwa bayana ai khalafa wal fariqan jama'a su sun saba mishi min bani isra'ila al fariq al awwal jama'a na farko da suka saba mai alladina kana ma'a haruna wanda suke tare da haruna ya da suna jiran a Musa dawo annabi Musa ke taura da at-taura ya ce ta ba at-taura daga wurin Allah da son haka ya bai dawo ba sa mai iya fassada ya mutu kan baraki ba ga hota, jama'a na aiki والثاني جماعة نبيه السبعون رجلا مجن عند الله الذين أمرهم موسى ولن موسى يهويت أن يتبعوه تديش لغضور أهد التوراة دونسو على شيء زي كفاء التوراة لعله سيزن سوى غاية غاية أي كتاب سعيدوها والذين أجابوا موسى عنهم سوني ولن الذي موسى يبقى لأمضى جميلة سوى الله يتبعي لقوله هم أولئي على أثري wa ajiltu ilayka rabbi litarda ga sunan baya gare ni na yi gaggawa ne na iso ya Allah don kai zulun wa kidan fari ɗaya ne khalaqa wa'ada dukkanin jama'an nan biyu sun saba ma alƙawari su waɗanda ana yi muka gwada gida alƙawalin su da shi su jira shi su kasance ƙarƙashin jagoran da zartarwa ta annabi Haruna har ya karɓa a taura ya dawo sai suka canza su a aka abota wa ɗanmare suka yi ƙarya a haruna su kuma waɗancan maimakon suka kada a yi sai suka tsaya gine-gine ga hanya a yi ƙasa wata fitowa a ga sun saba shi to shi ne ƙalu sai suka ci ma a kalasna mau'idaka mu ba mu saba ma alƙawarinka ba bi malkina da son mu. ba da son wanda za a ba ba da ikon mu ba ba da yardan mu ba mukallakul ne be bi maskina ko be mul mulkina ko bi milkina shine mukallakul ne ne. ni ne din nan zaka iya yau sai uku ko dhamma be mul mulkina ko fataha be mal malkina ko kasra kace bi milkina shine mukallakul ne ne. Wani wal qira'atu fadaya qira'a ɗaya a akan fatahar wanda ne mu bi malikila da kuma da da ikon ai da kudura da da ikon mu au amri na ko al'amarin tura mu an kai na sai dai mun na an ɗauke mana nauyin zulubin auzara nauyi na zulubi min zai tura kauna na kayan kawon mutane lokacin da za su yi wani buki na aure sun zo sun aro zinari da azurha abin da ya shahi mundaye da zobba da saƙoƙi da sauransu don su yi buki Sun sun kare su mai ba to kayan gala ga hannun sai Allah kai halaka fir'auna da jama'ar fir'auna ga abin da an ka ara ga wanda an ka yi aro ga ya halaka babu to don haka wannan zinarin shi ta da yake tsada a wuri guda tun da zuwa da fahimtar da ya halatta a shaifin wani to su suna da a yi musu wata hanya da za su tsarkata daga dukiyar wani kar su gaba da Allah dukiyar wani na ga hannun duk shiri daga zasu duk shiri daga da za su ga su da haifin wani sai samu yake to ‘yan haka na ku tara su duk wuri guda sai a narke su sai a yi mana sai mu kawo bauta kayan an guji zuri ne amma da wanda ya fi don gara ka tashi ran alƙiyama duk wanda a duniya daga farkon da ƙasar da suna yanka a kankan amma ba kai shirka ba a ce duk wanda Allah ta ba halitta duniya mutum ɗan adam suna biyar da haƙƙi kowane na tun daga annabi adamu har zuwa ƙarshen duniya babu mutum guda da ka haƙƙi ka ka tsaye gaban Allah ka hujje wa ka wallahi ya yi ma sauki da kai shirka don wannan in dai na Allah in ya toshe a ba cikin rahama in bai so ka kuma sai a yi ma hukuncin shiga wata a ladattar da kai kai zama gwargwadon haƙƙin nan na mutane saboda imanin ka in hukunci ya tsare a shiga wata aljanna in dai gara da imani to amma ka da shirka ba mu gana fara da kima lahum yawmal Wasu na ko ma'auni auni ba a azama a yi aun kayan garin bagar wanda za a auna da zuwa sai wata kawai to saboda haka inganta tauhidi babban al'amari ne saboda haka malami ala yake a wurin ma ya yi wa al mukallaf tafsiru imani farkon wajibi ba da gire hankali ya inganta imani ta hanyar sai ta aqida daidai ko ta kusanta dari da dari ga aƙidan manzon Allah da sahabbai ne da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina su ne kawai wanda ɗan ka sa a ma'aƙi da suka halaka amma a kila kowa da da ƴanci ka barta da yanci ka bijire wata da da yanci ka kila ka kiyar da ita amma a kila wata ga wala da mata ga ita ce kawai a kila da ba a saba amma duk wanda ya zo da wata aƙida wanda ba ta su ba shi ke nan, sai ka barta shi a shari'a shi a shirya. amma duk aqida ta ta sa'a ma aqida Muhammadu Rasulullah ta sa'a ma aqida sahabin sahabban manzon Allah ta sa'a ma aqida tabi'i na wanda ya sahabbai ta sa'a ma aqidar tabi'u tabi'ina to kai ka zama halaka amma duk wani duniya a wanda aqida ka sa sa'a ba da idan ba waɗanda ba za ka tashi ra ko ni ne ba mu kan ma yi wa gaba ka kai mun ko ka sa'a ma in ba kuwa to wannan shi amma harin su ba da wannan kayan tsawar sabiri ya narka ya kera musu ɗan marai ai da qudratina na amrina walakin hum minna ma da yake bi dhanni da hari to minna an sauke muna nauyi wa kasr al mim mushaddada mim ya shadda kun minna wa qari'a bi fatih al hai wa mim hamar hamalna mun dauki awzara nauyi asqala nauyi min zinata al qawmi na kayan qawm mutane ai ne kawai fir'auna kayan awa na mutanen fir'auna ista'araha minhum banu isra'ila banu isra'ila sun ne dai aron kayan awa na zinari daga jama'ar fir'auna bi illati ursin da mafarin anganci in za a yi ango sai a aro kayan awa a yi kawa ko wannan kasa hausa lokacin talauci akwai gidajen da sha aka aro riga yanzu a ango sai dai a aro ma riga wa kai ne na kai riga yana wasan da duk akwai riga sai wasu da aka aro riga aro riga ko guda ko biyu da zama a kokarin da da da akwai yanzu sun wa mutane yawa ba su gode ma Allah su lokacin za a ga dattijo ta kowa da wando guda ne sai ya zani na nan amma za ka mutu dabbo da wando da riga kala ashirin da ɗan ƙaramin ƙarfi dai uku ko biyar amma kuma kuka shi ne ko yana ma iya zuwa bara Babaki yakin da wani sai waɗannan tutur a waɗannan kayan da suka aro suka tsaya wurin har aka haɗa kasar aure jama'a to tun da mutum san musu kayan su suna tuzumin ya za su zama da Allah jima suna ne ga wasu aka samu za a kawo su da wani Allah فقبضناها sai muka jefa da wannan kaya da rahana ha muka jefa wannan kaya na zinari a cikin wuta bi amrin samiri da umarnin samiri wanga da aka sake da da buda da kawa da tuma da wafa saka barika kama haka ai kama alƙaida kama da muka jefa waɗannan kayan zinari an ka samiri shi ma samiri sai jefa nashi ai ma ma abu a da aka hannu ne yin hulihin na kayan kawai wa kana dama ya kasance sa'idan makeri da akhrajahu فأخرج لهم عجلا جفلا له غراب فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي فأخرج لهم sai sami ya idan musu ita da maraki sa ta hure ya kera min alkulini daga kayan kawa na zinari jasadan jiki bai ta sabi insanin kamar jiki na mutum mai jini da tsoka kala filbari malam ya ce a cikin tayin sa albari albari kamus ne kamus ne na larabci na yaren larabci kuma yana cikin manya-manyan kamus kamus ko kawali da larabci ke nan ko to kamuloli da hausa <laughs> ya ce la yi ƙari ba a ce aljabar ba a ce ma abu aljaban illa lil hayawa sai ga abin da yake mai rai kalimar jabar ga mai rai aka saka al'aqil kuma mai hankali wala yi ƙari ba a cewa da gairi ga wani ne jabar illa da za'afaran sai ga za'afaran wani dami sai jini a ya da busasshe idan larabawa sun saba da amfani da kalimar jasad da abinda yake mai rai mai hankali kamar mutum kenan ko kuma ne, suna ce mai jasad ko kuma jini da karare ana ce mai jasad amma in ba shi ba larabawa ba su ce ma ba haka ba jasad haka yake to shi yanzu ijilan abu na mai rai to amma mai hankali na to wannan sai ya zama kenan a maganar farabi a kamusi ne ta ci karo da maganar alkur'ani don ga Allah ya ce ma maraki ta kada ko maraki ko hayawa na amma ba al'aci ba shi ko ga fahimta dai duk abin da ba al'aci ba a ce mai saboda haka lokacin qur'ani da usulubi ne su ne mafi fita a kan wani tsari can daban. Lahu kuwarun wanda wannan maraƙin suna sauti yana kuka irin na maruka. Ai sautin yusma sautin da ake ci bi da da rigin da shigan iska wasu rujihi da fitan iska. Da ya kera maraƙin aka ajiye shi a kan tudu in iska ya bugo shiga cikin baki ne ya hida sai a ji sauki kamar kukan rafin a kamar kukan maruka ya daidaita shi ya saita shi wani ingis ya fi ciki ne ya guje wani ɗan kari haka sai sauki ya yi irin na kukan maruka kamar da ya kusur in ta kuka in ta shiga sai ya kara ba haka an da sai da wannan shi ba. Ba ƙaru sai suka ce ai a sami ne sami yake wa atba'uhu da mabiya ne haza ilahukum Mun ga wannan dan malaki shine ubangijin ku wa ilahu musa kuma shine ubangijin alai musa fana fiye sai yammanci fana fiye musa rabba huwa wala sai musa yammanci ubangiji ne yana yadda ya dan wani wa ba haɓa ya wake wurin da dace Thank أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري الله سبحانه وتعالى قال تعالى أن تجرباتي أقلا يرون أشيبات الجنة أن محقق من التقيلة أن تقصر دامة نوي شدة أقل أن يأتي شدة تقوم أن تنتهي توبيه واسمها سنة معروف عن شاهد أي أنه حقيقة يد الأمرية لا يرجع إليهم قولا ba su ganin mare ɗin bai iya bai da musu magana in sun bai magana bai an kawa a yi al'ishi da shi mare ɗin nan a yi layar jawaban mai da nan mai da musu amsa wala ya mulku lahun zarra bai mallaki iya ɗin cuta ba ai a cutar wala na hudawa amfani ai dan ba hudawa amfani ai fa kai ba yuta fa ila yau a ake rikon wanda in an yi magana bai ba da amsa in an neme shi dunguje wata cuta zai ke dungujewa in an neme shi jawo wani amfani bai iya jawowa ni a cancan zaɗe da abota wanda shi kai ne bai iya dunguje mu kai ne cuta shi kai ne bai iya jawo mu kai ne amfani wanda kan da lahu harunu hakika annabi harunu ya ce mutum min qablu kayan zuwa musa kayan annabi musa ya dawo dama annabi harunu ya ce min qabli an yarji a musa kayan annabi musa ya dawo ya kauye ya ku jama'a inna ma kutintum kawai an jarrabe ku bihi da wannan baraki wa inna rabbukum arrahman hakika ubangijinku shine Allah mai rahama fattabi'uni ku biyo da shi ibadatihi ga bautar Allah wa aqimu amri ko al'amari na da annabi Haruna shine wakilin annabi Musa tunda yayi kariya shi ajaye da ragamar jagoranci da zartarwa da saboda ka da ya tasu ne kadan suna kota mai yayi yayi da yayi yayi da ya nuna maka bautan maraki shirka kuma Allah wanda ya tafi da abota ba shine Allah mai rahama zo su bi shi abota ma Allah yawa umurni ne da قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا قالوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قالوا suka ce lan nabraha mu ba za mu kushe ba nazalu ba za mu kushe ba ko nazala alaihi a kai dai aiki da muna masu lizzimta sai ala yi muna bauta mai mukimi da muna masu dukuba akan bauta dai hatta ya ji a ina musa sai musa ya dawo suka ce hoho su ga zarge dan mu na suka bauta kuma ba za su bari ba duk abin da haruna zai ci duk abin da zai yi ba za su bari ba sai musa ya dawo ai hazihi hiya haqiqatu amri haruna wannan shine haqiqanin al'amarin annabi haruna ma an gari da qabla maji'i musa ka ya dawo musa innahu shi annabi harun lam yaskut bai shiru ba sai ga ana goda ma wani Allah magana ne وقد حذرهم يا متكركتي يا متكشير من عبادتهم العجلة يتزوج ممالكي فأبو سكتي سكتي جريمي باب حية بالربا ولن آوة الدس ya sanar shi su abin da suke mata gare banda ne kuma ya nuna musu ga hanyar gaskiya shi ne bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala sun ga yarda sun manta fada Musa sa'annan annabi Musa waiwaya ya Haruna wajen Haruna bayan ya ba magana da su na ya la ya'rifu mawqifahu shi annabi Musa bai san matsayin annabi Haruna ba ma'aun da shi bai labarin kasakkar da an yi da annabi Haruna da gwagwarmayar da ya sha da masu bautar ɗan baraki buwaya ne sun kai yadda za su kashe shi ko kuma su sa faraka a cikin sahun al'umma a samu rabuwar kai to don shi sai ya rabu da su kamar da za mu ji nan gaba kan kala sai annabi Musa ce ya Harun ya kai Harun ma mana adam ya hare ka idan aika wasan da kaddar su gwamnu sun ba bi yi da wata kan maraki Allah ta tabi an kake da yata aka abin da amri ko ka sa ma al'amari na Allah ta tabi an yace la ba ida wani da ta ake san karawa bi ka da da zamanka bai na manya abu da gairar Allah cikin waɗanda ka bauta ga wani Allah ta'ala ko ka sa'a ma al'amari ka ce ka zauna da alma sa'a ma Allah ba ka bauta ga wani Allah Da kun ga su annabi Musa ya annabi Musa ya tambaye su ko a Allah subhanahu wa ta'ala ya wadi yadda Haruna ya dace annabi kuma shi annabi mai haruna shi kuma annabi musa ya tambaye shi to da ya tambaye shi shi kuma annabi musa sai annabi haruna zai amsa tambayar da annabi musa ya mishi kala قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي rabbi ala abu haruna yake Wannan min kadalihi daga cikin magana annabi haruna Fahimu za mu iya fahimtar alhalata hali allati amalahu musa wadda annabi musa ya mu'amalance shi da hali ita yabna umma yace ya ga dan uwa bada ilimi yabna umma Ko kware ha yabna kunmi, yabna kunmi ra'ayin da shugaban amfani da sa'idu haram, yabna kunmi saboda yabna kunma ya kai ɗan uwa. A rada shi ya gani kunmi kamai ce yabna an bata wa a al'adu ya yin tasa da talli ga lima fi jawabin zulmi don abin da a bangaren kowa min ra'aba na jinkai wa shafaqa da tausayawa bangaren kowa sun yi tausaya mata sun yi jinkai ne bisa ga bangaren kowa malamai suka ce sirrin wannan shi maniyan kowa bayan kunkuru da yake daga kunkuru bayan ƙashin tsara ya gari zuwa ya gangaro zuwa al'aura shi kuma na mace da ƙashin gabanta ya faru domin bayanin solidu sulbi shi ne ƙashin tsara wata ra'ibi ƙashin gaba Allah ya faɗa da kai ne ba ya karuju ya karuju mani shi kan fito min da sulbi ta hanyar tsaron mutum na miji kenan wata ra'ibi in mace ta ko ta hanyar ƙashin gaban da ya fitowa sai gangara zuwa al'awarta to da ƙashin gaba da ƙashin tsara wani kusa da zuciya ƙashin gaba ya kusa da zuciya don shi dangin kowa sun kai ji da ɗa duka da dangin uwa dangin uwa sun yi dangin tausaya mata taba wa adada haka ne ko sai da dangin gashi ma in mutum suke mace za a sai Allah ya bada haƙƙin renon ɗa ga uwar ba a ce uwa ba bayan uwar sai uwarta har zuwa ne waɗanda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ba da kyar a ce abin ya dawo ɓangaren gidan uwa don suna da ɗan sashin kaushi kyautar su kaɗan ne ga ɗa fiye da dangin uwa to shi na ce yadda uwa ya kai da uwa ta la ta su bilibiyar kaka kama jeri na ma'ana ta kamin jeri don a yaga a yaga ya kama wa kana a haɗa ha a ɗan da dama ya riƙe jemu an daga haruna ta shi ma da hagu ne wala da ra'afi ta kamin gashin kaina وكان قد أخذ شعره يا إتقاش كان النبي هارون بيمينه إذا أن داما جبطا سبو لبشي يا أصلا تقوم عن النبي هارون دا حفو قاش كي لي نبوشي دلاما يلي كشتكين تكين سنعمي تبويتا shida ce ɗan uwa tsakanin je ne tsakanin gashi bari an waɗa ma abin da ya sa ni bai sani abin da suka yi ba ko ba na shiru ba ne In inni hashitu ni ina tsoron lawitta ba a duka inda na bika wala budda an yattabi'ani jam'un mimman lam ya'budu al-ijla a wannan lokacin da na ce zan bar su in bika sai an samu wani gungu da zubota ma dan balagi ba su gurguje guda tara to in nake da wasu jama'a za ka iya ce an da kula za ka iya ce farrakta na bani isra'ila na raba kan bani isra'ila na raba jama'a su ta nan da awan annabawa ba ta yi da raba kan al'umma ba annabawa an aiko su da haɗa kan al'umma ba da raba kan al'umma ba don gudun kan al'umma ya rabu a annabi musa ya ciwo ya zanna ana gudu a a mai annabi annabi haruna annabi haruna wa annabi ne manzo Allah ga shi cikin mutane ana gwada faɗan malaki amma yunkurin da ya so shi ne hana bai don ka a ashe ya raba kan jama'a to in annabi Musa na jure ma ana bauta ko wani Allah da gabansa annabi Haruna kai akwai wani akwai ba annabi Haruna ya jure ma haka don gudun kai raba kan jama'a to ina ga mai da'awa wanda shi ba annabi bane bane manzo ina gudun ka ce farrakta bai da bani isra'ila ka raba tsakanin zani isra'ila wata ku jibo alaika hushiyar walam tarqub qabli qawli baka saurari magana ta ba ai kan tawir qawli baka in wata magana ta ba shi ma ra'aytu ga abin da kai bi zalika na wannan walam da ka ammala bil qawli kai ga sai in wata magana baka tsaya ka tantance ba hatta ka fara ka fahimci ubari ubari ina wannan ya nuna in mutum na magana a yi mai adalci a tsaya a tantance a fahimci magana ne to sannan a yi hukunci akan abin da ya faɗa ba da ya faɗi magana ba kawai sai a ba da wata manowa wanda kila da tsakanin da Allah shi ba ta ga shi zuciya wannan ko shi nuna kenan mai da'awa yakan iya barin da'awa don gudun wani abu mai muni shuharu kamar abin da ya zama raba jama'a don ga shi na annabi Musa annabi ya yayi kuma a wani wuri ya nuna wa kanu ya katuluna ka dan su kashe ina da wasu ko ko dan maraki na ga za su kashe ne fari kenan mai da awa in ya ga za a fitar shi ga rayuwa dai yana ya rage kuma ga shi Allah bai zargi annabi Haruna ba to saboda haka a cikin sura Arabi yace innal qawma a li wa kanu yaqtuluna abin da ke dalili akan halaccin barin mutum munkari don tsoron kisa ko don tsoron raba kwamon jama'a wanda da yawa hamata ta ja masu da'awa zuwa ga hamata don da ma hamata tana tare da hamata in bayan da ba. sai a zo wurin gusta shari sai a jawo abin da ya zama shari wurin mun munkari sai a jawo abin da ya zama munkari yanzu misali Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu shi ya rika hadisi manzo Allah sallallahu a wayan aikin hajji a masallacin Arafa raka'a biyu yake a zuwa raka'a biyu da aka raka'a biyu a zuwa raka'a biyu da aka ba ga ake zuwa Arafa to Abubakar da ya zama halifa a raka'a Umar zama a ɗaya raka'a da Usman ya zo sai ya yi wani ita nashi na kai ya ga fahimta ya tun ya sallolin na raka a wani hudu a zuwa raka a hudu da aka raka ibn mas'udin da ya karanta da mutane hadisin ga ramar zuwa Allah raka a biyu shi da a zuwa raka a biyu da asar inda shi na arafa da shi an ka shiga an ka yi sallar da raka a hudu da an ka sallame mutane ka san alaƙa suka ja ɗan magana kai kamar amma hadisin masu Allah ta yi ke ce yi na sani annabi raka a biyar ne amma yanzu in na tsalle ni ce ni ba raka a da hudu ni ja dagawa sun gaji za a raba kan al'umma da kan al'umma shi rabu gara in yi hakuri in za a raka a ta hudu shi raka a hudu aikin manzo Allah na to gara a ba aikin da annabi ya yi kai ya fatu da a sai ake lalle wani annabi yana aika yawa ba a sha fahimta abla bin mas'ud kuma hadisi da ake lalle kuma haka tabbace to saboda haka haɗa kan al'umma ya yi muhimmanci idan ga wani na shari'a kuma ga shi an haka kai zai rabu to sai a bar shi kamar bangaren alƙalanci a tufatul wakali littafin da ke karantar da shari'a idan aka kai ƙara alkali, alƙali sai fahimci waɗannan masu shari'a su dangin juna ne ‘yan uwan zumunta ne to kuma bin tsakanin da Allah ga hukuncin Allah wanda shi Allah ya ce ai amma yana hasashe in ya yi mutu shi zai zama halin zumunta ku da mutu a tsawo baraka sai aka ce to a bar wannan hukunci a kira ku a zanna a yi suri kar a yi hukunci don kan zumunta da shina mai mur'a mai tuba ga cewa wa sulhu yastabi lahu in ashkala hukumu wa in tabayyana al-haqq fala ma lam yahab nafiz al-ahkam fitnata aw shahada zawi al-arham haka malam mai tuba ce ko zo kan yake in hukuncin Allah bai ne alƙali shi ne? sai ha in ya ga in ya hukuncin Allah zumunta za ta lalace to kashi yake to ku taho a yi sulhu Allah bai zana sulhu ba shi ke sai a sulhu sai a hukunci ta to dan gauri da kai ta ne lalle hukunci Allah da Ibrahim amma lalle hakun da ba a zana ba fa wala ya kuma ka saboda gauri da kai da ba a san gauri da kai ga ci kuma ba a tsaftace cikin addini ba ba tsaftacewa kuma cikin addini ba ba tsaftacewa kaka zama dan dalla shi ka zama dan kai dan tsaka tsaka baka rasa dan kai kai ba kai kun baka danna shaidu ba amma ka zama kai yi tsuntsa ko da ka kamar linge da ba su haka an gane misali ko daga nan muke ɗaukar fahimta cewa masu da'awa ya kamata su zo wa'annan darussa na alƙur'ani wani malami ya yi lacca game da wannan aya sai ya share awa guda da minti yana magana akan wagga matsalar ta ga annabi Musa ta da Haruna cikin jama'a ga shi ana mota mata malaki kuma yayi bakin abin da yake yi ya bari dan kai ma mai abin abin da kuma bakin abin da haka yi ka bari ba ai ko Allah ya ba manzo kake wa annabi ba sai ba ta abin da haka ya bari annabi kai ne manzo kai ne yayi bakin abin da kai ya bari kuma annabi kai ne manzo kai ne ya bar wani abu don gudun wani abu gashi ya bar ya yi annabi Musa don ka ya haifar da baraka da rahoton bani Isra'ila kuma ya bari don tsoron ka a kan shi to kai wani ƙarshen hali gare ka ya shi wanda za ka taron da kai sai dai a kashe ka almuhimmu malamai sun ce in mutum na iya cimma ya ya halatta in kana iya cimma duk abin da zai biyo baya na shuka da cutarwa da mutuncinka da cutarwa ga lahiyar jikinka da cutarwa da rayuwarka kana iya hankuri na don Allah to ka yi nuwar a daidai ka yi da hawa ko da mai gauci da amma har kana iya hankuri amma ka zo ka yi awa mai gauci wanda kan wa da'awa kai zo ya cutar shi ka kato kuma kana wasu maganganu ba ka yi hankuri don Allah ba to ga ba ka kai kai zaman da Allah bai ce dole sai kai ba a irin nan cewa ya halatta to abin da ya halatta to sai ka bari don haka in ba ka yi hankuri don Allah in an gaba ka za ki to ka ba za ka yi Allah bai sa ka ba to ina ganin insha Allah subhanahu wata'ala eh, wani lokaci ko ne ya kamata mu tsaya eh, gobe insha Allah sai mu ci gaba da tambayar da annabi Musa da wa salihi game da mafarin kera wannan maraki da kuma kiran mutane a ci gaba da bauta mai da kiɗa da rawa da tuba da waɗuwa. Subhanaka Allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.